أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا مسيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتنى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوتن ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi ya ba mu daidai da biyar ga watan takwas shekara 2019 a wannan masallaci na babban sahabi na annabi Muhammad Abu Ubaida al'amur bin jarra inda muke gabatar da karatu masallacin da aka fi saninsa da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami usman al-khamis mai suna hukumatun min tarikh ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa kashi al-imam husaini hijira da shekara 61 a satin da ya wuce ina ganin kamar darasi na tara makai kwamalan su wannan shine darasi na goma za mu tashi kuma wanda yake da bugu irin nawa shafi na arba'in da biyu ne wannan kuma irin bugun ya saba to almaba sani ne bincike na biyu abubakar na siddiq abubakar siddiq a cikin rubutu Shi shine ismuhu sunansa Abdullahi bin Usman bin Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Marra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib, bin Fihir. wa fihirin huwa Quraysh Fihr shine Quraysh wannan ya zo a cikin ma'rifatus sahaba li abi Nu'aym a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin to za mu ga cewa sai na abubakar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun haɗu a kaka wajen na takwas to da haka qala ali bin abi talib ali bin abi talib yana faɗa radiyallahu anhu wa arda yana cewa inna allah azza wa jalla lalle allah madaukakin sarki anzala ma abi bakr min as-sama'i shi ya saukar da sunan abubakar daga sama wato as-siddiq wa kana ya halifu ala zalika sayyidina abubakar sayyidina ali ya kasance na rantsuwa da Allah akan wannan wannan magana a karaja hutabarani fil mu'jam a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da biyar sannan wa zakarahu al-hafiz ibn hajar fil fath a mujalladi na bakwai shafi na sha ɗaya wa qala yace rijaluhu thiqatun kuma rijal na wannan magana ta ali bin abi talib amintattu ne islamu musulunta sayyidina abubakar an abin darda daga abin darda yake cewa qala kuntu jalisan na kasance ina zaune inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen annabi Is aqbala abubakar sai ga na abubakar ya fuskanto aqidan yana mai ruku bi tsarafi saubihi da gefen tufafinsa hatta abda an ruku ba sai har sai da gwiwa sai da abubakar ta bayyana فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يجي أما صاحبكم wannan abokin naku da gamara lallai na ga hankalinsa a tashe ki akan ce gamara shine idza rama nafsahu fil kafiri wal ahwal idan mutum ya jefa kansa cikin abin da yake da haɗari ko na tsoro fa sallama sai yazo yi sallama wa qala ya rasulullah ya in ni kana baini wa baina ibn al-khattab shay'un tsakanina da ɗan khattab wani abu na rashin fahimta da sabani ya haɗa mu fa asra'tu sai ne gaugawa ilaihi ga Ɗan umar ga umar wajen faɗa masa maganar da bai kamata in faɗa masa ba thumma jimtu. sannan sai ne da daman naga cewa ai bai kamata in faɗa ma umar wannan maganar ba fa sai na tambayi umar cewa an yi gafira ne wannan abin da Allah da ya faru ina so ya haƙuri ya yafi fa aba alayya shi kuma umar sai ya ki tunda kaga aba to ya lallashi shi ne mugun lallashi ya yi jiwon duniya ya fi shi kuma ya ce ba zai yafe an gani domin aba yana daga cikin af'alu wanda a babin yin abu ya kai makura shi za ku Allah ya ce wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba saboda shine ki na karshe ya yi kumfurin ya shafa ma idan sa to kai ce ba zai ba shi yasa za ku ga mutanen da Annabi Musa ya suka je da shi da sidin dan Allah ya nuna cewa mutanen sun kai makura wajen rashin kirki da yace fantalaqa hatta idza min فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها sannan suka nemi mutanen garin su musu diyafa su ciyar da su a matsayin su na baki Allah sai sai fa abau an yi zai yi kuma sai suka ki wato dan a nuna maka wato ki ne wanda ya kai ƙarshe to ba kuma yadda za ka yi don mutumin da ya ce kama ba daidai ma iya abin da za ka iya ce ka nemi dan Allah wani ka yaƙi to yayi yayi ya ce dan Allah ya hakuri ya ce shi kuma ba zai hakura ba yace fa asra'atu yace fa aba alayhi fa aqbaltu ilayka yace ni kuma da hankali na ya tashi kawai sai ne gaugawa na taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma annabi zamu ga cewa duk sahabbai sun dauki cewa duk abin da ya faru na matsala da rigima da rikici annabi zai warware matsalar shi yasa za mu ga ba wai irin wannan matsalar ba aikin gayya ma idan ana yi Allah bai yadda ba ka kula da jikinka ka fita sai ka nemi izinin annabi cewa ran ta shi yasa Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi mu'minan da suka yi imani da Allah da annabi wa idza kanu ma'ahu idan suna tare da annabi ala amrin jami'i akan wani al'amari da ake na haɗe to lam yazhabu hatta yasta'dinu ba sa zarewa kamar yanzu ana majalisi ana karatu ko annaba a waigo ya nemi mutum ya rasa a sabai ba sa haka hatta ya sta'ajilu sai mutum ya nemi izinin annabi ya rasulullah ina da uzuri dan tsaye da haka sai Allah ya ce fa idza sta'azanuka li ba'd innal ladina yasta'azununa ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wanda suke neman izinin ka sune wanda suka yi imani da Allah da annabi da haka Allah ya ce fa idza sta'azanuka li ba'd sha'ani idan mutum ya nemi izini ya ce zai tafi Allah ya ce fa a azal liman shi ta minhu wanda kaga dama ka bai minhu ko kana da umri kake zaka tafi annabi yace zauna kaska ka ta zauna kuma wallahi kana tashi ka samu matsala shi yasa Allah ce fa idza ta'azanuka li ba'd shanin fa a azal liman shi ta minhu wastaghfir wastaghfir lahum Allah inna Allah ghafurun to shi yasa da ya gama sai dawo sai ce la tad'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'da kuma wajen kira kan wanda ya kuskure ya kira annabi kamar yadda sashi ke kiran sashi sai ce kadi ya alamin Allahu allazina yatasallaluna minkum kuma Allah ya san waɗanda suke zirarewa su fushi tunda yace ya sani wannan ba wai sani bane ga magari a'a ta hadidi Allah yake tunda yake in ka fita ba izinin annabin ba ya sani shi yasa a gaba da ya matsa sai yace falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wanda suke saba umarnin annabi su tsoro wata musiba za su iya samu cikin anan duniya Da shi yasa anan wajen da rikici ya faru kuma ga Allah dama ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum cikin duk abin da ya gudana tsakaninku ku yadda wanda zai yi hukunci na ƙarshe akan matsalar shi ne annabi Muhammad da ka sai wajen annabi da ya zo ya ba annabi labari cewa ga abin da ya faru faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ya gafirullahu laka ya ababakar annabi ya ce Allah ya yafe maka ya kai abubakar sai da ya faɗa haka ko uku talatin, yana cewa ya gafirullahu laka ya ababakar ya gafirullahu laka ya ababakar sai da annabi ya faɗa haka har sau uku yana cewa Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka thumma inna umara sannan shi kanshi umar nadima sai na dama yana ganin cewa mutum babba irin sai na abubakar bai kamata a ce ya masa abu na ba daidai ba ya neme ya yafe shi kuma ya yafe Ba ba ta manzila abubakar sai ya zo gidan sai na abubakar bai same shi ba fasa'ala sai tambaya a samma abubakarin abubakar yana faƙalo suka ce la bai nan ya fita to sun san tun da aka zo gida ba a same shi ba ba inda wajen annabi fata ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa sallama yazo wajen annabi sallama shi sai na umar fa ja'ala wajhu annabi yata'ammaru fuskar annabi ya fara yana ta caccanzawa saboda damuwa da ɓacin rai hatta ashfaka abubakar har sai da sayyidina abubakar ya dawo yana tausiya ma sayyidina umar fajasa ya gurfana ala rukbatayhi akan guyoyinsa fa qala yana cewa ya rasulullahi wallahi ana kuntu ablama ni ne ban kyauta ba marratayn sai da ya faɗa haka so biyu فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي إن الله بعثني إليكم يتكفكم أنت ألا يا أيكول زوا غريك فقلتم قوة كذبك كرياكك وقال أبو بكر صدق سيدنا أبو بكر إن يتي قسيا كفعل وواتاني أبو بكر إن ياتي مكين بنفسه درنسا dan da zai hijira tare suka tafi inda za a kashe annabin tare da shi za a kashe wa malihi ya mun kyauta da dukiyarsa shi yasa bukhari yake cewa an faqal malu fi lidaka wala man wa aqa zamman wala ikda sayyidina abubakar an faqal malu fi lidaka ya dauki dukiya mai yawa ya bayar da ita wajen ciyar da addini kuma dan neman yarda Allah subhanahu Ta'ala, wala dummul wato wa a'aqa jamman ya ɗauki tarin dukiya ya ba wala ikda kuma ba a saka nema aka ce addini ya taso ana buƙatar kuɗi a baya bar sai na Abubakar ya hana yake bayarwa sai na Abubakar bai taɓa yin haka ba da haka a kan shi Allah ya saukar da allazi yu'ti ya yatazakka wanda yake ɗaukar kuɗin shi bayar dan ya samu sarki a wajen Allah wa mali ahadin innahu min ni'matin ba wani mutum da yake da ni'ima a duniya da zai iya saka masa illa tiga a wajhi rabbihil a'la sai dan neman ya ga fuskar ubangijinsa mafi daukaka wanda sauka yarda kuma da sannan zai samu yarda Allah tun daga nan duniya da haka in kana maganin cewa wai sahabbai za su shiga aljanna su sun samu abin da ya fi aljanna girma tun a duniya Allah ya faɗi cewa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha sai yace wa masakin tayyibatan fi jannati adn bayan ya gama ga magana aljanna sai yace wa ridwanun min Allah akbar yadda Allah da sabai suka samu kai kake ta magana wai wayan aljanna a'a sun ma riga sun samu abin da yafi aljanna girma dan za su shiga aljanna to shine sai annabi yace fa hal antum tariku li sahibi yanzu ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba marrataini sai da annabi ya faɗa fama uzi ya ba daha ba ƙara cutar da abubakar bayan wannan maganar da annabi ya ba hadisin nan sahihul bukari kitabu fada'il sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama law kuntu muttakhiran qalilan da zan riki wani kali wani masoyi na ƙarshe babba a duniya banda Allah subhanahu ta'ala annabi ce da sai da na abubakar shi zan ma irin wannan rukun da aka shekul na wani ansari shi ne dattijo baki ɗaya a gidan ilimi wato shi ne sai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda to don haka wannan hadisin da muka karanta za mu fahimci abubuwa da dama na farko diyar da kuka da alaƙa da mutum wajen tarayya akwai wanda in ɗan ya shigo za ku iya samun rashin fahimta da shi ana gane. amma kullum saɓani kare zaman ya ke mu manufarsa duniya sai ta sa ake saba kuma masu saɓani in dai akwai Allah a ransu wata rana shi ɗan ya shigo wani ja wani ja za ka ga ana nemi ta, ko ba gaskiya ba idan ka koma cikin suratul hujurat dalilin da yasa Allah ya saukar da ya ayyu allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ai saboda Abubakar da Umar ne ai an zo da matsala wasu sun zo daga ƙauye. an zo gaban annabi wannan ya yi magana ya ce shi yana ganin kama ta yi aikata shi ma umar ya yi magana ya ce shi kuma yana ganin kama ta yi aikata sai abubakar ya ɗaga murya sai umar ya ɗaga murya a kansu allah ya saukar da latar fa'o a tsuwa cikin fauka sautin da ni. wala ta jiharu da hukun kawai ka jihar ba'adukum li ba'adin an ta habata a amalukum wa antum da haka allah ya ce in ne innal ladina yakudduna aswatahum inda rasulillahi wanda suke tausasa muryarsa a gaban annabi in za su magana ulaika allazina tahana Allah qulubuhum littaqwa Allah ya tsawatar da su cewa ba aka yi kamata su ba in dai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan abu ne sananne tun annabi yana da rai sahabbai na samun sabani da rashin fahimta a tsakaninsu shi yasa muke cewa a kiyaye bambanci tsakanin sabani da kiyayya ba duk wanda kuka saba da shi ba da yake makinka tare da ana samun irin wannan din tun a zamanin annabi amma Allah ya kalle su yace ruhama ubaina masu tausayi ne tsakanin su Allah ya kalle su yace azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin Allah ya kalle su yace yuhibbuna man hadara ilaihim bangaren mutanen Madina sannan yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasata da su yan shi'a abinda ba sa raba shi da zarar an samu sabanin tsakanin wani da wani sai ce ai shikenan wani ya zama makiyin ya zama makiyin ne. in ko ka ce haka ai da mamanka da babanka ana samun sabani ko duk da ne sai ce mana tsakanin mamanka da babanka ba a taɓa samun sabani ba shi ma mai wata kila ko da suna samun sabanin fahimta da baban shi amma bai taɓa fitowa ya faɗa a duniya bai ce shi babansa makiyinsa ba ne sai ya kyala baban shi ya zauna lafiya sai ya bi sabon annabi saboda rashin mutunci to saboda haka idan an rashin fahimta ya shigo to a yi kokari a dinga nemo hanyar da za a dinga lalubo da za a warware rashin fahimta in ta tabbata duk girman ka kai kai ba daidai ba kada kai mukabara da mu'anada kun ganin sai na bakar da kan shi yake yi kirabi yake ta wallahi ana kuntu abdama ni ne mai kyauta haka yana cewa shi yayi ba daidai ba shi kuma abin da ya yasa annabi ya hau kan umar Don me za a mai abu a ce ya fi shi kuma ya fi wa kun ba daidai bane kai kuma amma abu wanda ya maka abu ya ce dan Allah kai hakuri ka ce wallahi ba za ka yi akwai wanda zai ci yaran da Allah in sama da ƙasa za ka haku billahi da zai ba zai hakura ba kaga kuma wannan ba daidai bane wannan shine wa an ammar bin yasan kana yake cewa ra'aytu rasulullahi wa ma'ahu naga annabi tare da shi illa ko wa ma ma'ahu babu kowa tare da shi illa kamsatu a abudin sai bayi biyar wa mar'atani da mata guda biyu wa abubakarin sai abubakar wannan hadisi shi ma imam bukhari ya fitar da shi kitabu fada'il sahaba babu qawlin nabi law kuntum muttakilan qalilan sai hijrat hijrat sayyidina abubakar an abi bakar radiyallahu anhu qala yake cewa kuntu ma'an nabiyyi na kasance tare da annabi fil a cikin kogo an gani shi yasa busaini da ya zo yana fada yana cewa wato ja'at li da'awatihi al-ashjar sajidatan tamshi ilayha ala fatin bila qadami ka annama ma satara satara lima katabat furuquha min badi al-khatt bil lakab misal ga mama ta anna sara sa'iratan taqi harran wa isan lil hajir ani aqasamtu bil qamar al-mustaq inna lahu wato inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat qasami sai ce wa ma hawalga na rantsi da abin da kogo na rantsi da Allah wanda ya tattaro abin da ke cikin kogo min khairin wa min karin na alheri da kuma karanci waye alheri shine annabi Muhammad waye karanci shine sai da na Abubakar sai ce fasidku fil gari was siddiqu lam yari ga ko ga gaskiya a cikin kogo ga kuma as-siddiq ga gaskiyar ga baki ɗaya su shi shine annabi muhammad wasiddiqu da kuma wanda ke gaskata gaske shine abubakar siddiq lam yare ma wa ya kulo na fil gari min ari ba su bushe ba suna cikin kogon amma kafirai su suke ai ba kowa a ciki shi yasa yake fasiddiqu fil gari wasiddiqu lam yare ga gaskiya ga kuma mai gaskata gaskiya to lokacin ne yake cewa farafa'atu ra'asi sai na daga idona kaina fa idza ana bi aqdamil qawmi sai ga kafafuwan mutanen da suke neman mu fa qultu sai nace ya nabiyallahi ya annabin Allah law anna ba'dahum sa'a ba'sarahu da a ce dayan sa zai dukaye kasa da idan sa ra'ana wallahi da ya gamu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce uskur. ya ababakar kai shiru me kake tsammani isnain Allah salisuhuma mutane na biyu wanda yake Allah ne na hukunsa da iliminsa da kulawarsa da su da kake tsammani da shi yasa malamai suka ce idan yanzu kai karfin hali kace sai da na Umar ba sahabin annabi bane sai a ce maka anta mubtadi kai dan bid'a ne idan ka ce Umar haka ko alaka sai a ce maka anta mubtadi kai dan bid'a ne amma daga ran da ka iya karfin hali kace sai da na Abubakar ba sahabin annabi bane to kai kafiri ne mutlaqan saboda qur'ani ne nassanta haka yace illa tansuruhu in ba ku taimaki annabi ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya gama taimakon shi iz akhrajahu alladhina kafaru kun ga sani ne shi yasa dole ka yadda yadda da za a fita Abubakar annabi shine na daya Abubakar shine na biyu to wajen daraja ma dole ka yadda daga annabin sai Abubakar shi yasa za ku ga wajen shugabantar al'ummar daga annabin sai wa ya abubakar saboda haka Allah ne ya faɗa sani ne yadda ka yadda a shiga kogo annabi ne na ɗai shine na biyu to a komai haka ya kamata annabi na ɗai shine na biyu idan kuma fil gari lokacin da suke cikin kogo izi ya ƙuli da sahibi lokacin da yake ce ma abokin shi la ta hazan inna Allah ma'ana kakkai bakin ciki Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi yasa da yawan malamai suke ganin cewa natsuwar Allah ya saukar da ita kan abubakar ne dan shi ne cikin damuwa annabi yana ce mata ki shuru kakka damu shi ne fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufula wa kalimatu llahi hiya da ulya to da wannan shi ne shine na abubakar Allah ya kara masa yadda amma yau Allah ya jarrabu mutane babban abokin annabi da suka yi hijira suka shiga kogo tare ya gama rayuwarsa kamar yadda za mu gani tare sannan kuma aka zo aka rike su ga annabin nan ga abubakar ɗin nan amma yau wasu matsiyata to Allah ya shirye da su yan addu'a ta za mu yi musu kenan Allah ya shirye su azwajuhu matan kai da na abubakar wa auladuhu da 'ya'yansa sai na ya auri kutailat binta abdul uzza wa an jabat abdullah ita ce ta haifi abdullahi da kuma asma eh asma wannan ba ita bace ake kiranta zakan da kakai ma abuciyar biku dan kwali guda biyu wanda sallah annabi suka yi hijira kafin su fice su barin gari ga baki daya ita take yin abinci ta kai musu ba inda wanda ya san inda take sannan ummu ruman alkinaniya wa anjabat aisha wa abdurrahman ita ta haifi nana Aisha sannan ta haifi Abdurrahman sannan Asma'u bintu Umays al-Qas'amiyya wa anjabat Muhammad ita ta haifi Muhammad Habibatu bintu Kharija wa anjabat Ummu Kulsum ita ta haifi Ummu Kulsum idan muka hada biyu biyu biyu sai da na abokan yana da ƴaƴana shida kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta ai annabi ƴaƴa nawa yake da bakwai shi kuma yana da nawa shida min ilimi daga cikin falalolar da yake da shi qala abu hurairah abu hurairah yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ji annabi ya kuli yana cewa man anfaqa zawjayn dan mutumin da ya ciyar da dangogi guda biyu malamai ka ce az-zawjayn anan ana nufin shine ad-dirham wato wad wanda ya ciyar da dinari da azurfa akwai shay'un min al min asnaf al ko kowane irin abu na bangare wanda yake da alaka da dukiya idan mutum ya ciyar ya shiga cikin zauje ne domin asalin az-zawju shine dangi ko amma an koma a qur'ani wajen al-wujuh wal nazair kalmar zawji ba ta bada ma'ana daya tana bada ma'ana da yawa shi yasa dangogi shi yasa Allah ya ce wa idan nufusu zuwujat idan rayuka aka mayar da su aka takuɗa su ba a ko a zuwa zalamu azwajahum ba dangogi ai ba ba ba matan su ko mazajen su dangogi irin nasu min ifi tabi da lahi. duk wanda ya siyar da dangogi zinari da azurfa ne in anan Najeriya naira da dala ne ku in ka ciyar to duk ya za a kira mutum min abuwa bi ya ani aljanna daga kofofin aljanna ya abdullahi za a ce masa ya kai abdullahi mala'ika zai kira ce hada kairu wannan alheri ne man kana min ahli salati wanda ya kasance yana kula da sallah duk iya min babu salati ta kofa sallah za a kira shi wa man kana min ahli jihadi wanda ya kasance yana daga cikin ma'abuta jihadi duk iya min babu jihadi za a kira shi ta bangaren babin jihadi jihadin kuma duka bangarorinsa guda uku tun daga jihadin ta'alimi wa man kana min ahli sadaqati wanda ya kasance yana daga cikin ma'abuta sadaka du'iya sai a filashin min babu sadaqati ta babu sadaqa wa man kana min ahli siyam wanda ya kasance yana daga cikin ma'abuta azumi ko du'iya min babu siyam sai a filashin ta kofar azumi wa babin rayyan da kuma kofa ta rayyan Abubakar أبو بكر سي أبو بكر يتي ما على هذا الذي wanda za a رأى shi? ta wannan ma ala hadal yi yud'a min tilkal abwab min da darurati shin zai iya yi wa a samu wani mutum da dole za a iya kira shi ta wannan kofofin guda takwas wa qala yati hal yud'a minha kulliha ahadun ya rasulullah shin za a iya samun wani mutum ba a kira shi ta kofofin nan guda takwas qala sai annabi ya ce masa wa arju ina fata an takuna kuna minhu ya ababakarin ka zama daga cikin waɗanda za a kira ta kofofin nan guda takwas wannan hadisi ya zo cikin bukhari muttafaqun sahihul bukhari kitab fada'il sahaba shi ma babu qaulin nabi law kuntum muttaqidan qalilan hadisi mai lamba ta 3666 da kuma sahih muslim kitab zaka babu man jama'a sadaqata wa amal al-birri hadisi na 1000 da ashirin da ainihin wato bakwai ya kawo shi shi yasa da muka ibn qayyim yana cewa abwabu ha haqqun samaniyatun atat fil nas wa hiya li sahibul ihsan babu jihad sai ce wa zaka alaha wa babu saurin yud albabu. babu albabu al babu bil riyal wa li kulli sa'yin salihin babu wa ku har je. wa la sawfa yud al abuwa biha? Sun ثم إذا وفاه للإيمان sai ce minhum abubakar huwa siddiq za ka khalifatul mab'us bil qur'an za a kira irin abubakar a cikin wannan kofa Allah ya sa mu dace wannan yana daga cikin falalarsa wa an anas bin malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida uhudan annabi ya hau dutsen uhudu wa abubakar wa umar wa usman alhali abubakar da umar da usman suna tare da annabi akan dutsen فرجف بهم سيدوتا إجر جدا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبي أصبر أهد كتبت يا في أهد وإنما عليك نبي أكن في النبي وصديق للصديق sannan wa shahidan da shahidai guda biyu kuma ya tabbata don kowanne daga cikinsa kashe shi ake da sai na umar da sai na usman za mu zo magana sanan gaba to da haka siddiq ne wa an aifa an amru bin al-as anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama ba'athahu ya aike shi ala jayshi akan runduna zaka salati wacce ake ce mata zaka salatil fa ataitu sai nazo na samu annabi fa qultu sai nace ayyun nas ahabbu ilayka cikin mutanen duniya wa kafa so qala sai ce aisha aisha فقلت سينت من الرجال مزاجي نكي تنبيه قال سي النبي يتي فقال سي يتي أبوها بابنتا قلت سينت ثم من قال سي ثم عمر بن الخطاب sannan fa'addar rijalar sai lissafa wasu mazajen wannan shi ma muttafaqun alaihi sahih al-bukhari kitab fada'il as-sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 3662 da kuma sahih muslim kitab fada'il sahaba babu babu min fada'il abi bakar ne siddiq hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da hudu wannan yana daga ciki an abin sai ilmuhu ilimin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda an abin sa'id al-khudri qala yake ta khataba rasulullahi annabi ya yayi kutuba ga annasa mutane wa qala sai annabi yake cewa inna allaha khayyara abdan Allah ya ba wani bawa zaɓi bai na duniya wa bai na inda tsakanin duniyan nan da abin da ke gurin Allah fakta da zalikal abdu ma inda lahi sai wannan bawan ya zaɓa abin da ke wajen Allah su subhanahu wa ta'ala qala sayyidi lokacin da annabi wannan maganan fa baka abubakar sai na bakar yana jin maganar annabi sai fashe da kuka yace fa ajibna sai muka yi ta mamaki da buka'i mai da na abubakar yake yi wa kuka an yi kubirar rasulullah daga annabi yana ba da labari an abdin dangane da wani bawa kuyyara wanda aka zaɓa ba shi zaɓi tsakanin rasulullah sallallahu alaihi wasallama huwa mukayyaru annabi ne wanda aka ba zaɓi amma annabi yana faɗar haka shi sai na abubakar ya gane cewa da wa'azi a lokacin da da yawan sahabbai ba su gane mai annabi yake magana ba wa kana abubakarin abu sa'id na kudur ya ce abubakar ya kasance a alama shi ya fi mu ilimi ga baki da cikin safai to kana gane cewa malami yana da ilimi ne wajen tabbatar sa idan fitina ta taso tunda sai na bakar ya shiga addinin musulunci ba a taɓa samun wata fitina ta taso ba ta girgiza shi ko ta sakan ɗaya wani sa akwai wanda yan yayi ne duk fitinan da ta zo sai an taɓa da su tsalakato ta zo ya shiga ya fita shi'a ta zo ya shiga ya fita na kashi bandiya ya taɓa ko kuwa ya shiga izada ya fita gobe ma an wata sabuwar aƙidar ta tsawo ya je ya leku ya gami aiki siya wata wannan ba a kiran karatu ko da ka ga mutum yana da karatu shi yasa za ku ga idan Allah zai yabi masu karatu a Qur'ani cewa yake wa warrasikuna fil ilmi lakin warrasikuna fil ilmi sai dai waɗanda suke kafaffu ne a ilmi za ku iya gane wannan lokacin na annabi ya je isra'i da isra'i ya dawo kamar yanzu an yi sallar isha an an rabu da mutum in yanzu zamanin nan ne sai ka ce zai yi ballanta nama ko a zamanin nan ne aka ce maka abin ya yi ba zai yi ba sai kun rabu da mutum da daddaren kawai da asuba kuma da shi a masallaci sai zai na baka labari da ce ni da kuka rabu misali tafiyar wata ɗaya wacce a ƙasa ake yin ta ko sama da haka ce maka ai yayi tafiya ya dawo to ba wannan mai ce maka ai yayi sama ta bakwai ya ma ji ya ga aljanna ya ga wuta ya dawo kaga mutum yana gama magana kai ka kabe rigar ka zaka yi ce maka san malam wani zubairu bane wallahi sai yanzu to na kawai ya zama ita ne to da annabi yake aka yi isra'i da shi tafiya daga masallaci mai alfama zuwa baitul muqaddas shi yasa da magana Allah ya tashi sai ce subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa dama al-aqsa shine abin da yake da nisa ai zuwa ga masallaci mafi nisa to ba wannan ba sai aka dauke shi aka yi sama da shi da ya dawo ya zo yana ba da labarin ya ji sai ya ga sallama da mutum a gida sai ya fito sai ya ce kai ka ji abin da mutumin naku ya ce me ya wai ka ji wai ya ji shi mukallas ba ma wannan bane ban mamaki wai ya ji sama ya ji wai ya zo sai ya ga aljanna biya na kuma ba a je ba kaga ba yadda za a kai shi yasa tun farko da ka furta kalmar shahada kana musulmi aka ce maka kawai shi annabin nan za a ta rufi ma a kai masa biya cikin duk abin da yake kai sannan wata jiƙo bi ma akbar ka gaskata shi in ya baka labari ya ce abu ya faru ko yana faruwa ko zai faru ko ka gaskata shi lokacin da wannan fitinar take faruwa aka rasa ya za'a yi aka zo wajen annaba aka same shi aka ce ya daga kafar shi haka daya sai ya daga sai aka ce to ya daga su daga guda biyu sai ya ce yanzu ba na yana kan kujera ba zan daga kafa buna haka sai ya ce to an yi haka zai faɗi sai aka ce kare karya mutumin ne ka tsayawa ba kafa su ya kai ne sama da bakwai to da wannan abin aka zo za a yi ƙuri ana tsina uwan mai ƙarya ana so a tambayi annabi tun daga hanya da zai tafi da me ya gani a hanya shi kuma Allah kawai sai ɗauko hoton abin ya dinga ajiyewa annabi in sun tambaye shi kaza ya ba su amsa shi yasa kuka ga da Allah zai jawabi kan matsala a suratul najm sai da ya rantsuwa ta kunna yace wan najm idha ma dalla sahibukum ina rantsuwa da tauraro lokacin da yake faduwa ko ina rantsuwa da qur'ani lokacin da qur'ani yake sauka Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma ga abokin nan naku bai bace ba kuma shi ba halakacce bane wa ma yantiqu anil hawa ba fa magana ta kan zuciya yake muku ba in huwa illa wahyi wahyi kuma allamahu shadidul quwa zu min ratin wa huwa bil ufuq a'la thumma dana fa tadalla فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوى ما كذب الفؤاد ما راى الله يتجئ ابن زوجير النبي تغني لقد تعالى اكن الله يتعب تمارونه على ما يرى da za ku dinga da wani ƙadar ahu na zulatan ukura inda sidratul muntaha inda aljannatul ma'awa idh yabsha sidrata ma yabsha ma zaga al-basar wa ma ada Allah sai da ce laqad ra'a wallahi annabi ya dafa min ayati rabbil kubra daga cikin ayoyin ubangiji manya manya to da haka zaka samu kana bakara ka ce ga abin da mutumin naku yake ba yace me yace yace jiya bayan an naba da shi ya ce ya je baitul muqaddas ya je sama ta bakwai an je an kai shi wuta ya gani an ya ya da a garin yace musu ya faɗa suka ce eh ya faɗa yace wallahi inda annabi zai faɗa abin da ya baka girma zan dangata shi yace saboda mutumin da muna zaune tare da shi ne yace an kawo masa wahayi da safe an kawo masa wahayi da yamma na yadda da wannan kuma ya faɗi wannan sai yake yadda ai bai taɓa yiwa a daidai lokacin da wasu suka samu matsala to kuma nan gaba idan mun zo wasu abubuwan da suka auku za ka gane haka cewa abubakar sai na bakar mutum ne wanda yake rasu kafaffi a gidan ilimi fitinar da ta faru a shekara biyu za mu karanta a darasi na gaba da ga nau'i nau'in da suka yi ridda suka bar addinin musulunci wallahi in ba an samu irin mutane sai na abakar ba babu wanda zai iya kwantar din musifar da ta faru bayan annabi amma a shekara biyu da yan watanni kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sai da ya magance matsalar sannan ya koma zuwa ga Allah فقال رسول الله في النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن من أمن الناس علي lallai yana daga cikin mafi baiwar mutane gare ni fi suhbati wajen abokantaka da yi da ni wa malihi da kuɗinsa shine ababakar shine sai na abubakar an gane yace walau kuntu mustakhidan da hafi na kasance zan riki kalilan wani babban masoyi tunda alhamdulillah shine zaman to akwai wani mutum da kake wannan san ba ka mu wani irin wannan san in ba shi ba shi yasa ko ga sahabbai suke san annabi so da karshe za ku ga in nasi magana ya ce ausani kalili babban masoyi na ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ghayra rabbi in ba ubangiji na ballata fasu ababakar da na mu abokar wannan riko walakin fi kuwatul islam yan uwantaka ta musulunci wa mawaddatuhu da kuma kansa annabi yace la yabqayanna fil masjid baba kada wata ƙofa ta rabu a masallaci illa sudda fati sai an toshe ta illa babu abubakar ne sai mun kofar abubakar annabi yace a gane hmm. kun san da aka zo madina aka yi masallaci tunda farkon abin da annabi ya fara yi san da aka je madina shine gina masallaci Allah ya ce afa man assasa bunyanahu la masjidin usisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an takuma fihi masallacin da annabi ya fara gina to yanzu kamar nan masallacin sai zamanto kowa kawai wani gidansa tana yana tana wani tana wani tana wani tana wani tana duk wanda zai shigo masallaci kawai in ya zo in ya ga masallaci ya yi santa da ƙofar gidansa sai kawai shi ma ya hanya ta wannan wajen daga gidansa sai masallaci da haka daga ƙarshe annabi ya ce duk wani mutum da gidansa ya yi linkin da masallacin ya ce a toshe ƙofar sai ta abubakar a ƙyalata shi yasa har yanzu idan ka je asalin inda ginin ya duk injiniyoyin da suka yi aikin masallacin annabi wallahi wannan ƙofar har yanzu tana nan ta ba.